mu da haduwa a wannan lokaci mai albarka tsakanin magariba zuwa isha a wannan masallaci na agga islamic center wanda ake gudanar da bita game da abin da ya shafi mu'amala a cikin addinin musulunci kuma wannan shine maudu'i na hudu abin da ya shafi na biyar ko na biyar abin da ya shafi mu'amala ko kuma abin da ya shafi ma'anar riba da hukuncinta da makamantansu wanda jiya malam ya mana bayani akan ka'idoji na riba na ƙari da kuma riba na jinkiri sannan muka fara magana game da ƙurudul masrafiya bashin da banki suke bayarwa wanda muka gangaro muka yi bayani a kai sukan karɓa daga wurin mutane ko kuma mutane su karɓa daga wurinsu sannan muka ƙara tunatar da mutane akan bambanci tsakanin addai da kuma alkard shi yasa da aka tashi ma buɗe maudu'i sai aka ce ƙurudul masrafiya ba a ce diyunil masrafiya ba to shi addain muka ce ya fi a ɓangaren kasuwanci sannan muka zo bayani game da abin da ya shafi canja kuɗi da ake yi wannan duk ya shafi wani lokaci riba yana shiga wani lokaci baya shiga shi ya sa muke bayani a kan shi shi ne asarf ina gajiya a nan muka tsaya wanda malam ya ce mana in aka ce asarfu shi ne bai unakdin bi nakdin sai da kuɗi da kuɗi aka ce kala biyu ne akwai wanda yake jinsi ɗaya misali a naira da naira har na ba da misali ina da dubu ɗaya ina so a canza mun sai in bada a bani ɗari biyar biyar guda biyu ko a bani naira ɗari biyu guda biyar kaga dubu ɗaya kenan aka ce sharaɗin shi shine in na bayar sai a miƙo min hannu da hannu babu tafadul a tsakanin su babu fifiko ba zan ba da dubu ɗaya ba dan za a bani canji sai a bani ɗari tara in aka yi haka wannan ana kiran shiri ba. wannan ana kiran shi riba amma in na bada naira dubu ɗaya guda ɗaya na ce a bani canji sai a bani ɗari biyar biyar guda biyu ko kuma a raba min ɗari biyu babu tafadul babu fifiko a kai kaga a nan riban fifiko ba ta shiga ba sannan in na miƙa ka ɗauko canjin ka bani riban jinkiri ba ta shiga ba wannan ya halatta babu komai inda aka samu saɓani shine wurin hukuncin shi wasu malamai suna gani tsofaffin kuɗi ya gaggu wanda aka kawo za a baka masu kyau wasu malamai suka ce eh, in aka yi fifiko saboda wancan sun rage daraja to babu komai wasu malamai suka ce a'a ko kaɗan akwai laifi a ciki shine in muka duba cikin aljami'u li ahkam fiqh sunna na Sheikh Salih al-Usaimin a ƙarƙashin wannan maudu'i na asarf canji yake cewa malamai sun kashi kashi biyu akan in tsohon kuɗi ne wanda ya lalace da kuma sabo wanda bai lalace ba wasu suna gani annahu la ya juz kuma wannan magana ita ce tafi karfi cewa bai halatta a samu fifiko a kai ba a fifitawa tun da naira da naira ne wayara ba'dul ulama annahu ya jus wasu sashi na malamai kuma suka ce a'a suna gani su ya halatta me yasa domin kimansu la ya sa ne suka ce ba za wa'innan sun yage sun rididdige wannan kuma ba su yage ba suka ce kimansu daban-daban ne amma duk da haka sai malam ya rinjayar da cewa ya ce abin da ya fi shi ne kawai kar a yi ainihin fifiko ɗin in dai jinsin kuɗin iri ɗaya ne naira da naira dala da dala to wannan ya fi fili sai na biyu shine wanda ya halatta har ma a karbi lada a ciki kamar yadda malam ya kawo shine mutum yana sana'an canza kuɗi in kawo dala a bani naira wannan ya halatta akwai fifiko ba jinsi ɗaya ba ne in kawo naira a bani riyal wannan akwai fifiko akwai tafadul ko kaɗan babu riba a ciki sharaɗin dai kawai shine in ka miƙa a miko maka canjin shine kawai sharaɗin ka a samu jinkiri a ciki kar a samu jinkiri to nan muka tsaya jiya dalilin cewa ya halatta har malam ya ce ya halatta ma a karbi ainihin lada akan wannan ya zama sana'anka wannan babu laifi ya ce faya juzu wannan ya halatta li kaulihi sallallahu alaihi wasallama bi dhahaba bil fidda kaifa shi'tum yadan yadan biyadi ku saida zinariya da azurfa shine zamu iya cewa ku saida naira da dala ko ku da riyal da dala yanda kuke so amma in ya kasance hannu da hannu hannu da hannu amma in jinsin su iri daya riyal da riyal dala da dala naira da naira to babu tafadul babu ainihin fifiko a kai to sai alhawalatul masrafiya wanda za mu shiga lokaci ya yi jiya shine transfer na banki da ake yi shi kuma menene hukuncin shi malaice almuradu bil hawalatil masrafiya huna abinda ake nufi da transfer na banki in baka kuɗi ka min transfer ko a baka kai ma wani transfer ko ka sai kayan wani ka mashi transfer shine a baka kuɗi ka tura ma wani ko kuma a'a kaya ya siya a wurinka sai ya turo maka kuɗinka to mala ya ce wa hazihil hawala min haisu hukumuha nau'ani irin wannan transfer din hukuncin shi kashi biyu ne na farko an yakuna al-mablagul muhawwil min nafsil umla ya kasance kuɗin da za a yi maka transfer kuɗin iri ɗaya ne misali kayan da ka siya a naira ne kayan da ka siya a naira to a naira za ka mun transfer karka sai kaya na a naira ka mun transfer dala shine sharaɗi na farko ya ce to wannan ya halatta ya ce wa hazal amalu ja'iz wannan ya halatta kamar yadda ake yi dai a yanzu mafi yawanci yanzu ah, an koma haka za ka je ka sai kaya baka da ko sisi mai kayan ka an shi account number shi ka tura mashi kuɗin shi malam ya ce wannan hazal amalu ja'iz wannan babu laifi a kai kai in ma mutum yana sana'a ya yi transfer din ne suka ce wa akhzul ah, umula ai al ajru alayhi ja'iza ka karbi lada ma akai wannan ya halatta dinda yake wasu malamai suna cewa yin amfani da POS misali da ake yi wasu sun tafi akan haramun ne akwai wanda suka tafi akan haka amma wasu malaman kuma sun tafi akan ya halatta ai aiki yayi ya maka aiki ne to ya halatta ka karbi al'ujira alaihi za ya halatta ka karbi lada ko kuma su bankin su cire kudin sabis ɗinsu wannan babu laifi in sun cire kayansu sai na biyu an ya kuna mablagal muradu taslimahu min umlatin ukhra ghairan umlatil madfu'a misali yanzu wani ne kake so kai ma transfer daga nan garin ko a mishi transfer yana america kai kuma naira ne kana so ka mai transfer dala to a nan shi ne akwai ka'idodi da sharuɗa ya ce fayulahis huna dole mutane su lura a nan annal amaliyatu asbahat sarfan wata hawilan yanzu abin ya zama guda biyu canji da kuma tura kuɗi yanzu ya zama kashi biyu kan ana so a tura riyal ne saudiya misali wanda zaka tura mishi yana saudiya kai kuma naira kake da shi kaga na farko akwai canza kuɗin daga naira ya koma dala ko kuma ya koma riyal na biyu kuma akwai turawan malam ya ce to dole mu lura akwai aiki guda biyu akwai canji akwai kuma turawa wa min sharɗi sarf ya ce yana daga cikin sharaɗin canji da aka faɗa mana a baya min umlatin ila umlatin ukhra daga wani kuɗi zuwa wani kuɗi daban an yahsila taqabud qabla tafarruq dole ne ya zama hannu da hannu din na ba kawo dala na zaka canza min dole in baka sai ka miƙo min shikenan hannu da hannu wannan ya halatta in aka samu haka yayi to yanzu malam ya ce me ya kamata a yi yanzu in ka je banki kafin ka tura kuɗin sai ka fara canza shi ka'ida na addinin musulunci da ya bayar shine sai ka fara canza shi ya zama dala kafin nan a tura ko sai ka fara canza shi tukunna ya zama riyal kafin nan sai ka tura shine yace fal wajibu alal muhawwil wajibi ne ga wanda zai transfer an yasrifa awwalan na farko a fara canza kuɗin ya koma irin kuɗin da za a tura wa yaqbidul mal kuma ya karba a hannun shi tukunna summa yuhawwiluhu ba'da zalika sannan sai a tura ya zama transfer zalika haisu sha'a duk yanda ko ina ma yake so ya tura sai malam yace fa iza tamma zalika idan hakan ya faru sai da aka fara canza kuɗin sannan aka tura fal amaliyatu ja'iza wannan ya halatta wa kazalika akhdhul umula ay al ajr ya halatta ma wanda ya maka aikin ka biya shi aiki ya maka ya canza maka kuma ya tura maka wannan babu laifi za ka karbi ladan wannan canza kudin da kai da ladan turawa to wannan shine abin da ya shafi ainihin canza kudi kaga kenan idan muka kiyaye ka'idar riba baya shiga ciki riba baya shiga cikin wannan to sai abu na gaba albitaqatul masrafiyya shi kuma katin da muke amfani da shi a yau ATM card kenan ko shine albidaqa masrafiyya to shi ma wasu malamai suna mai kuɗin goro sai su ce a'a haramun ne a kai amfani da shi to malamai kuma manyan malamai sun kasa shi kashi biyu akwai wanda yake haramun akwai wanda yake ba haramun bane akwai wanda yake riba baya shiga cikin shi akwai wanda yake na riba almuradu biha abinda ake nufi da albidaqatul masrafiyya wanda muka sani da ATM card a yanzu shine hiya bidaqatun ma'adaniyya aw bilasikiyya yace shi ne dai ɗan katin nan da ake bamu na plastic alaiha ismu hamiliha akai akwai sunan wanda yake da katin wa tarihi isdariha da kuma sanda aka baka wa tarihi nihayati salahiyatiha da kuma date din da zai yi wala walaha raqmu sirri kuma akwai namba na asiri ko shine pin card ɗinka ko kuma ah, pin din pin number ɗinka la ya arifuhu illa hamiliha babu wanda ya sani sai kai da kake dauke da katinka yasdaruha masrifun mu'ayyin li salihi man yuridu umala'ihi muqabili rusumi muayyana yace yawancin banki suna bayarwa ga wanda yake da account a bankin sai a bashi misali maimakon ah, check da ake rubutawa ko shine maimakon shi in kana sauri sai ka je wani wuri sai ka cire kuɗinka ba sai ka tsaya ka rubuta ka je ka bi layi an baka ba Ya ce yace ha ma makinu hamili milal husuli ala Ya ce wannan yana iya kasancewa ga mai ne ya samu kuɗin shi da wuri ba sai ya tsaya ya bi layi ba shira isila sila'in ko kuma ya sai wani kaya yanzu babu kuɗi a hannun shi sai ya bayar sai a cire au khadamatin ko kuma wani hidima aka yi mushi yana so ya biya kuɗin duna samani babu kuɗi a hannun shi halan a wannan lokacin litadammunu hal iltizamu musdariha bidaf'i anhu wa minha ma yumkinuhu min suhbi nuqudin min hisabihi ladal masrifi faqat yace daga ciki shine in ka bayar aka cire sai kai kuma sai a cire kuɗin daga account ɗinka direct sai a cire to anwa'uha karkasuwan shi yace ya kasu kashi biyu akwai albitaqatul masrafiyya ila nau'ain النوع الأول البطاقة العادية أو بطاقة الصحب المباشر من الرصيد yace akwai wanda muka saba da shi wanda kowa yake karba misali wanda maimakon cek da ake bayarwa zaka iya amfani da shi almuradu biha sai ce hiya bitaqatun yamnahu al masrifu lil amil allazi lahu hisabun ladayhi shine dai katin nan da ake bayarwa ga wanda yake da account a banki sai a bashi wa zalika li khasmil fawri wannan yana nuna cewa za a iya mai hidima na gaggawa na sauri inda istighdamiha bi wasidati ajhizati sarfil ali lokacin da zai amfani da shi amfani da shi mashin din ATM mashin din da ake wannan din lokacin da zaka iya amfani da shi au an tariki anzimati tahwilil elektroni ko kuma POS shine tahwilul elektroni wanda ake amfani da shi yanzu zaka iya zuwa su maka transfer su maka kaza su maka kaza yace ana amfani da shi ta wannan hanya din fa'idatu hazihi albitaqa yace amfanin wannan yace yana da amfani kaman guda biyu na farko suhbu nuqudin bi ma'ana kana tare da kudin ka kenan a koyaushe kana tare da shi maimakon kai ta yawo da check ya ce maimakon kai ta yawo da takarda kuma zai zama ka sauki in za ka canza kudin an ɗariki a jihazatu sarful ali din in za ka cire a can atm machine din zai maka sauki na biyu tasdidu qima mushtarayatihi inda ma yuqaddimuha ila al-muhawwal at-tijari allazi yata'amalu bil bitaqa zai maka sauki in ka je shago kayi kasuwanci shi kuma wancan yana da POS da zai cire sai ka mika mushi sai ya cire wannan mablak ɗin wannan iya kuɗin abin da ka siya min hisabihi daga account ɗinka mubasharatan kai tsaye kawai an ɗariƙe an tahwilil electronic shine ta hanyar wannan pos ɗin wata hawilin ila hisabi tajir sai ya amfani da shi daga account ɗinka sai ya faɗa cikin account ɗin shi fi nafsil waqt a wannan lokacin da aka yi siyayya ɗin ko fi nafsi waqti shira'i mubasharatan a lokacin da ka siya ɗin kai tsaye yace hukumu hazihil bitaqat hukuncin irin wannan yace izdaru hazihil bitaqat wa ta'amulu biha jaiz yin aiki da wannan katin da amfani da shi ya halatta babu komai li'annahu laysa fiha iqradun bi fa'ida wannan ai ba qard bane aka baka ba bashi bane wanda aka ƙara kuɗi a ciki in ma an cire kuɗin da aka yi maka aiki ne fa inna hamilaha la yatamakkanu min istikhdamiha illa fi hududi rasidihi ai mai amfani ba za ka iya yin amfani da sama da kuɗin da yake cikin account ɗinka ba yana karewa zai ce maka ba ba kuɗi insufficient wannan zai nuna maka ya ce to in haka ne babu komai ba zai zama ka ci bashi da shi ba lakin sai dai wasu malaman suka ce shi ma ɗin ya kasance in a banki ne wanda ba su ta'ammali da riba shi ma shi ne malamai suka rabu kashi biyu don haka sai ka ji wasu sai su ce haramun ne wasu malamai suka ce a'a wannan za ka iya amfani da shi kai tsaye to wannan nau'in farko shi ya halatta babu komai sai nau'i na biyu biqaqatul iqrar shi kuma wanda zaka iya cin bashi da shi katin shi wannan shine musulunci ya hana kai tsaye kwata kwata an haramta domin me in aka cire kuɗin lokacin eh, lokaci yayi za su ƙara nasu akai su kuma ba kuɗin aikin za a cire ba kawai har da ɗorawa a kuɗin kaci bashin su kaci bashi za sun biya maka to yanzu za su ɗora nasu fa'idan akai to shi yasa sai malamai suka ce in dai na bashi ne katin shine suke kira bi daqatul iqrar shi kuma kati ne amma zaka iya amsan bashi da shi suka ce kwata kwata wannan ba a son yin amfani da shi saboda me saboda in kai amfani da shi su kuma suka zo za su ainihin cire wani abu daga cikin account ɗin kaɗai to shi yasa hukuncin shi shine isdaru hazan nau'u min albitaqat wa ta'amulu biha haramun yin amfani da shi in dai bashi zaka ci da shi in ka sai kaya din ko da baka da kuɗi su bankin za su iya biyan mai kayan daga baya su kuma su ɗaura maka suka ce haramun li'annaha nau'un min anwa'il qurudin ribawiyya domin ya zama qard kuma an ƙara kuɗi akai wa ya tamassalu zalika fil fawaidi allati yadfa'uha hamilul bitaqa al muqtarid lis-sarf yace kuma wannan ai yayi kama da wanda shi ma zai je ya karbi alqar din a ƙara mashi kuɗi to shi yasa wannan shi sai suka ce bai halatta ba amma wancan nau'i na farko suka ce ya halatta amma za mu iya ji wasu malamai suna cewa din bai halatta ba wannan shi shine abin da ya samu sai kuma ƙarashin abinda muka rubuta shi ma khasmul auraki tijariya shi ma ya shafi dai duka yin amfani da takarda a matsayin kuɗi shi wannan na karshen da zamu bayani akan shi shine misali kana sai da kaya sai masu kawo maka kaya suka kawo maka kai kuma a lokacin babu kuɗi a hannunka ka sai kayan dubu ɗari biyar kuma ka san tabbas in wata ya ƙare kana da kuɗin da za a sa maka sai ka rubuta musu cek misali sai ka sa musu det ɗin da za su karɓi kuɗin a kan cek ɗin ka rubuta komi da kuɗin da ake binka ka rubuta dubu ɗari biyar amma a det ɗin ka sa ranar da za a karɓa misali nan da sati biyu sai ka ba mai kaya sai ya karɓa ga ai ba zai iya cire kuɗin ba sai a wannan det ɗin in ba haka ba sai ya dawo maka da shi ka canza ka yi sainin misali to in kuka cinikin a haka haka ya halatta to ya karɓi cek ɗin dubu ɗari biyar amma lokacin da zai je ya karɓa kuma kwanan watan da kasa bai yi ba sai matsala ta kama shi to malamai suka ce zai iya zuwa shi ma wannan dubu ɗari ɗin sai ya kai ma banki misali sai ce to ga daɗin da aka sa amma dubu ne amma yanzu sai ku bani dubu hudu da casa'in misali ku ɗauki riban dubu goma wannan ba riba ba ne ya halatta ko kuma ma ba bankin ba ya kai ma wani mutum ya ce to ina da matsala amma ga cek din dubu ɗari biyar amma sai ga kwanan watan da za a karba ni kuma yanzu nake son kuɗin yanzu ga shi yanzu ka bani dubu ɗari hudu da casa'in misali ka samu riban dubu goma ko dubu ɗari hudu da tamanin ka samu riban dubu ashirin wannan ya halatta shine wannan bayaninmu na karshe hasmo auraki tijariya a wurin kasuwanci to shine malamai suka ce to ya halatta kwangila kenan an baka kwangila Eh, ba za ka iya yi ba sai ka saida ma wani ya siya shi ma ya je ya yi in ya kara maka kuɗi to misali an baka kwangilan miliyan ɗari kai kuma kana da miliyan ɗari amma sai wani uzuri ya taso maka ba za ka iya yi ba amma kuma ga kwangilan an baka sai ka ba wani sai ka ce ya baka miliyan tamanin shi kuma in an tashi biyan shi sai a biya shi miliyan ɗari ya ci riban miliyan ashirin wannan ya halatta sai dai kuma wasu abubuwa da ake a ƙarƙashin ƙasa na ƙara kuɗin a yi kaza a yi kaza wannan shi ne shi kuma wani abu ne daban amma in dai a kasuwanci ne wanda riba bai shiga ciki ba an baka kwangila ka gina makaranta ko ka gina wani abu sai ka kasa yi sai ka ɗauka ka kai ma wani to wannan sai ya siya sai ya siya ƙasa da wannan kuɗin shi kuma in wanda ya bada kwangilan ya tashi zai biya kuɗi cikakke to wannan babu laifi in dai kai ne ka bayar in kai ne ka bayar shine sharaɗin shi malamai suka ce a hazihil amaliya kama yali wannan kamar abubuwa mai zuwa sharaɗin da aka yi in kana hasmul warqi tijariya min nafsil madin fa haza jaiz in kai ne aka baka misali kai ne da kake bin bashin ko kuma kai ne aka ba kwangilan sai ka je ka bayar to babu komai wa takunu mislu ma yusammihi al-fuqaha al-haqiqa yayi kama da irin abinda malaman fiqh suke kira alhadida wanda malam Ibrahim mai gari ya mana bayani a kasuwanci abin da ake kira alhadida duk wanda zaka iya bada kuɗi kana son wani abu ka bada rabin kuɗi daga baya ka zo ka cika to suka ce za a bashi irin wancan hukunci din amma inda yake zama riba yana shiga ciki fa in kana khasmul warqi tijariya min tarfin salis ka masrifin aw ghairihi fa hadha la yajuz amma in su ne za su saida ba kai ba to wannan bai halatta ba amma in kai ne kai ne aka ba kuɗin kuɗin naka ne sai ka je ka ce a baka kasa da haka a banki su kuma in an biya su rike sauran ko ka samu wani mutumi ma wanda ba banki ba ka bashi to wannan ya halatta amma in su ne za su saida ba kai ba to wannan bai halatta ba misali da ka kai musu cek din dubu ɗari biyar sai ka ce su saida maka to wannan bai halatta ba bai halatta ba amma in kai ne da kanka ka yadda a haka ka ce eh dubu ɗari biyar ne akai amma a bani dubu ɗari hudu da tamanin to babu komai wannan ya halatta amma suka ce in ɗarfi salis ne za su saida ba kai ba to wannan bai halatta ba domin an samu ribal fadl da ribal nasi'a a ciki amma in kai ne ka sai da kayanka wannan ya shiga babu laifi a ciki babu riba a cikin shi insha Allah wannan ina ga shine kaɗan abin da ya shafi ainihin riba sai dai abin da muke so ko da ke akwai tambaya da za mu amsa wanda za a iya bambancewa tsakanin bashi na alkar da bashi na mudaraba shi bashi na mudaraba sunan shi jari ba sunan shi bashi ba wanda zai za ka zo ka karbi kuɗi kai kasuwanci wannan babu laifi in mai kuɗin ya ce maka tofa riban da ka samu za mu raba ko za a bani kashi kaza wannan in ka kara bai zama riba ba a ka'ida na addinin musulunci to insha Allah akwai tambayoyi da za mu amsa tambayoyin da suka zo hannu a takarda na farko ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ce shin ina iya dogaro da faɗin Allah maɗaukakin sarki wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun kenan in kuka tuba daga karɓar riba asalin dukiyoyinku za ku riƙe ne in ji Allah maɗaukakin sarki ba za a zalunce ku ba kuma kada ku yi zalunci sai mai tambayan ke cewa wajen ba da fatawa ga mai sai da giya idan ya tuba ko dukiyar da aka samu ta hanyar da Allah ya hana a nemi dukiyar ta hanyar kamar giyar da muka yi misali ba irin dukiyar sata ko ƙwace wanda akwai haƙƙin wani a ciki ba in ce ta halatta gare shi bayan tuba sai ya rubuta sunan shi daga mahmud abubakar to alhamdulillah malamai sun yi bayani sosai kuma abin kashi biyu ne amma abin da ya fi shi ne maganan da shekul islam ibn taimiyya ya ba da fatawa a kai rahimahullah na farko idan dukiyan akwai kwace a ciki ko na sata ne to wannan dukiyan ba za ka ci ba malamai suka ce za ka rabar da ita ka bayar da ita sadaka duka in akwai haƙƙin wani a ciki shine Allah baya yafewa shi yasa a cikin sharaɗin tuba mutum ya yi nadama ya bar aikin saɓon kuma ya ɗaura niyyan ba zai sake yi ba in tsakaninka da Allah in akwai haƙƙin wani kuma sai ka maida mushi in haƙƙin sata ne ko ƙwace ko yaudara da makamantansu ka tara wannan dukiyar to za ka maida amma in aikin haramun ne dukiyanka ne sai kake aikin haramun da ita ba na kowa ba ne malamai suka ce wannan dukiyar in mutum ya tuba ta zama halal a gare shi ta zama halal a gare shi shi ne suka kawo wancan ayan illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima sai wanda suka tuba suka aikata aiki na kirki Allah maɗaukakin sarki ce irin wa'annan za mu canza munanan ayyukansu su zanto kyawawa to malamai suka ce shekul islam ibn taimiyya wanda kamar yadda ya zo a cikin almajmu'ul fatawa nashi da kuma sauran littattafan shi wanda ya bada wannan fatawan wanda malamai sun yi sharhi a kai suka ce in dai ba haƙƙin ɗan adam bane a ciki to dukiyar shi tana nan sai dai kuma in ya ga dama ya yi sadaka saboda Allah maɗaukakin sarki ya kankare mushi wasu kurakurai daban yana ta'ammali da giya giya haramun ne sai ya gane ya tuba kuma tuba ta har abada to dukiyar shi halal ce dukiyar shi halal ce tunda babu haƙƙin wani a ciki zai ci gaba da aiki da ita na addini kuma Allah maɗaukakin sarki zai karba insha Allah wannan shi ita ce fatawa rajiha a cikin fatawoyin da malamai suka bayar wasu malaman kuma suka ce ita ma a'a wai zai sadaka da ita duka amma shi Sheikhul islam ibn Taymiyyah ya ce a'a haka shi ma ɗalibin shi ibnu qayyimul jauziya ya ce a ya bi fatawan malamin shi shi ma ka ce wannan dukiyan ta halatta a gare shi tun da ya tuba ya dawo zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar wannan abin haramun ne to in ba kwace ba ne ba sata ba ne ba fashi ba ne dukiyan shi tana nan sai tambaya ta biyu akan takaddan ko kuma wata tambaya daban wanda muka rubuta ta akan wannan takaddan wancan tambaya ɗaya yayi shine mutum ne sun yi mudaraba bi ma'ana ya ba wani kuɗi ya yi kasuwanci sun cika dukkan sharaɗi misali ya ce za a samu riban dubu ashirin wannan ya ce to shikenan za mu raba biyu ko uku suka yadda akan haka kuma suka sa lokaci kamar yadda aka gaya mana ka'ida na bashi ɗin da ka'ida na mudaraba sai an sa lokaci eh daga wata ɗaya zuwa wata biyu zan iya samun riba dubu kaza ce to shikenan duk bayan wata ɗaya ko duk bayan wata biyu ko duk shekara ne ka zo mu zauna mu raba to da lokacin da aka ɗauka ya yi sai shi wanda aka ba kuɗin ya juya sai ya ƙi sai ya kawowa sai ya ƙara wasu lokuta a kai shi kuma mai kuɗin ya san cewa wancan ya ci gaba da juya kuɗin ne ya samu riba fiye da kan riban wancan to a nan zai iya cewa sai ya ƙara mushi wani abu a kai tunda ya ƙara jinkirta ya tsawaita lokaci a abu guda biyu ne a nan na farko zai kawo wancan riban zai kawo na farko zai kawo wancan riban da suka aje ka'ida na wata ɗaya misali ko shekara ɗaya iya watannin da ya kara kuma in ya ga dama zai iya cewa to shi kenan yanzu kuma watannin da ka ƙara nawa aka samu ka zo ka faɗa ban yafe ba ka zo mu zauna haƙƙin shi ne zai iya cewa ka zo mu zauna me ka samu a kai shi ma mu raba wannan haƙƙin shi ne shi mai kuɗin shi da ya bada shi rabbul mal kenan shi mai kuɗin da ya bayar a jujjuya zai iya tambayan haƙƙin shi zai iya tambayan haƙƙin shi wannan kai tsaye amma ba zai ƙara a akan wancan sharaɗin da suka yi ba sai an gama karɓan wancan sharaɗin na farko sannan sai ya ce to shi kenan yanzu ƙarin watannin da kai misali an ce shekara ɗaya ne sai ya ƙara wata biyar to sai ya ce to wannan wata biyar ko wata biyu ko wata uku da ka kara shi kuma nawa aka samu shi ma ka zo mu yi lissafi tunda na san cewa ka juya kuɗin kuma na san an samu riba to nawa ka samu ka zo shi ma mu raba to wannan shine abin da ya dace a kai in shi kuma wancan din bai bayar ba ya ci haƙi Allah maɗaukakin sarki zai kama shi Allah zai kama shi amma ba za a kara mai akan wancan sharaɗin na farko ba sai dai a yi wancan daban shi ma wannan a yi shi daban wallahu ta'ala a'lam sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam allah ya kara wa malam eh, ilimi da lafiya amin da kowa da kowa baki daya ce don allah malam a kara mini bayani akan menene riba an ce duk kudin da aka karba aka dawo da shi da ƙari to ƙarin nan riba ne haka ne to yaya maganan bashin mudaraba da kuma musharaka na asharika kenan a banda na mudaraba banda na asharika wanda mutum ya sa nashi shiya din a ciki banda shi a ciki e shi ai dole ne ya kasuwanci ne dole a kawo riba dole akwai riba a kai mudaraba kamar yadda wa'inda suka gabace mu suka yi mana bayani har mana bayanin yadda za a zauna a kasa za a zauna a yi sharaɗi gwargwadon iya yanda za a samu riba gwargwadon yadda kuka zauna almuslimuna ala rudihi ya baka dubu hamsin ya baka miliyan ɗaya kai kasuwanci nawa ake samu a miliyan ɗaya to in ka samu riban fa ni ina da kashi biyu kai kana da kashi ɗaya ka yadda ka yadda e a rubuta kuma kamar yadda su kuma masu bashi sun ba mu sharaɗin komi a yi shi a rubuce a yi shi a rubuce kuma a ina kake duka kar ka je ka gudu da kuɗin mutane a ina kake a ina kaza kaga shi yasa musulunci fa yasa mana arrahan din nan kwalataran da ake yi shine jingina ai saboda kar ka gudu kar a baka dukiyar mutane ka gudu amma in ga wani abu shi yasa maimakon shi shi sai a ɗauki mai wanda zai ma garanto shi ma duk an mana bayani a baya shi yasa muka fara gabatar da wancan maudu'in dama kafin maudu'in riba kaga an gaya mana akwai garanto shine wanda zai zo ya kafil kenan wanda in ka tafi shi za a kama shi zai biya kuɗin a wani kaulin ma koyaushe ma za a iya tambayan kowanne a ciki in bai dawo da kuɗin ba amma in yana nan shi shi za a kama to mudaraba daban shi mudaraba ƙari a cikin mudaraba ba riba bane haka nan musharaka an aka yi sharika dole akwai riba da za a samu aka haɗa kamfani sai dai wancan yana da miliyan biyar wannan yana da ɗaya wannan yana da goma to wanda yake da kuɗi da yawa ai shi zai fi samun riba dama in aka zo kasawa nashi zai fi yawa wallahu ta'ala a'lam a riban baya shiga cikin wa'innan insha Allah sai tambaya ta biyu ce na lura idan bank za su ba da bashi sukan ce sukan kawo feasibility study bi ma'ana a zauna a yi nazari a ga nawa za a samu abinda kake so ka yi din zai yi ya ake so a yi shine wannan zai nuna musu cewa abinda kake so ka yi da kuɗin zai yiwu ko ba zai yiwu ba za ka iya yin shi ko ba za ka iya yi ba sannan kuɗin da za su baka a kai da suke nema zai samu to in sun gamsu sai su baka bashi wannan ya yi kama da mudaraba to me yasa ake cewa kuɗin bankin riba ne to ai suna yin shi kuma suna yin wancan alkar ɗin duka suna yi ɗaya kenan sannan yawanci shi a mudaraba ka san kasuwancin da mutum zai yi ka riga ka san kasuwancin da mutum zai yi amma sauran bankuna ba ruwansu da ma me za ka yi in ma giya za ka saida in ma me za ka yi in ma me za ka yi duka za a dai kawo kuɗin sannan asara yawa in ka karɓi kuɗin su ba su dawo maka da shi ba za su zo su yi maka alfalas shine gwanjo su zo su yi gwanjon kayanka su yi kaza su yi kaza su yi kaza ba za su ɗauki wannan asaran ba ina ga shi yasa malamai suke cewa a'a kuma ba su sa shi suna mudaraba din ba ba su sa shi suna mudaraba ba kamar yadda ake yi to wallahu ta'ala a'lam shi yasa wasu malamai suke cewa shi wannan din bai yi kama da wancan tambaya na farko din ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace to sai ga wata tambaya ta ta zo bari mu ga in za ta iya amsuwa a yanzu ce malam menene matsayin sayan kayan gona kamar cash crops irin su agushi su yabin riɗi da sauransu a ajiye zuwa wani lokaci kudinsu ya karu ka sayar akwai riba a cikin shi ko kuma haramun ne to shi ma inda mai tambayan ya halicci karatun ciniki an yi bayani akan al-ihtikar ihtikar shine aje abinci boye abinci asalin ihtikar ɗin haramun ne shi inda yake zama haramun ko da ke malamai sun kasa kashi biyu akwai ihtikar aljais akwai kuma wanda yake mamnu mutane suna da bukatan abinci sai ka je ka siye duka ka kwashe ka je ka tara a sto ɗinka wanda babu inda za a same shi sai wurinka sai ka sa kuɗin da ka ga dama to wannan kai tsaye haramun ne in dai mutane suna bukatan wannan abincin sai kai ka je ka siya ka boye to wannan ya zama haramun shine ihtikar irin wanda ake yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya samu larabawa suna yi kuma ya haramta amma wasu malamai suka ce idan abin yana da yawa yanzu a kasuwa yana da yawa mutane ba su bukatan shi yana nan da yawa ko da ka siya ka aje mutane ba za su shiga matsala ba to wannan ya halatta babu komai ko da ka siya ka ajiye mutane za su samu abin da za su ci ba za su ji komai ba don ka siya ka aje ko kuma abin da ba a amfani da shi sosai wanda ba shi ba ne asalin abincin ka kaman waken soya su riɗi a agushi ai ba shi ba ne asalin abinci kaga da shinkafa ka ce mana da masara da dawa a siya a ɓoye to da kawai za a ce wannan kai tsaye kakka ɓoye haramun ne sai dai in akwai shi a kasuwa kowa yana samu to wannan babu laifi kamar yadda malamai suka yi bayani a kai akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba kamar wannan littafin da yake hannuna shi ma an yi magana akan al-ihtikar din eh shi yasa eh gashi nan a ciki ba shi yasa ya bada cash crops irin su egusi su yabins wannan babu laifi in yawwa gashi nan al-ihtikar asalin shi ma'anai shi kawai zalunci ne kawai ne don ka kuntata ma mutane ka sayi abinci ka ɓoye don ba za a samu ba nan gaba ka sa kuɗin da ka ga dama wannan kai tsaye haramun ne don ka tsaya ka ɓoye abincin mutane su nema su nema in aka sha wahala abin da yake naira ɗari biyar ka ce dubu biyu misali don a ka samu riba wannan haramun ne haramun ne suka ce kuma yana faruwa a al'imatul asasiya asalin abincin da ake dogara a kai irin su masara irin su dawa irin su gero irin su shinkafa amma ko baka ci wake ba babu komai waken soya a gushi ko baka ci ba za ka rayu eh, akwai masara akwai shinkafa akwai dawa shikenan to sai suka ce al'ad'imatul asasiya sai suka kawo misalin shinkafa tunda littafin a saudiya aka yi shi sai suka ce dabino kaga nan garin in ka sai dabino ka ɓoye kai ta ɓoyewa amma su a can in ka sai dabino ka ɓoye akwai illa ko <laughs> ka sai alkama ka ɓoye tunda suna yawan alfani da alkama a nan garin ko nan najeriya an ka sai alkama ka ɓoye ko da ke ana biredi ko <laughs> in ka sai alkama ka ɓoye za a samu damuwa amma in ba a ci biredi ba baku komai yawa tuwon da aka ci da daddare sai a dindima eh, sai a ci ba matsala eh, to inda yake zama haramu shine in akwai abinci asasiya wanda mutane suke dogara a kai suka ce hukuncin shi da sharaɗin shi al-ihtikal haramu shi ɓoye abinci wanda mutane za su ainihin nema su rasa to wannan haramun ne kamar yadda malam ya mana bayani wanda yake yin shi kuma khadi'un mai kuskure ne al'asin kuma mai zunubi ne to amma suka ce wala yakunu al-ihtikaru muharraman hatta a fihi salasa shurut shi ihtikar din boye abincin baya zama haramun har sai ya cika sharuɗa guda uku na farko an yakuna shay'ul muhtakar da'aman min at'imatin nasil asasiyya ya kasance abincin mutane ne wanda suke dogara a kai in ka siya ka boye ana bukatan shi a kasuwa to ya zama haramun amma in akwai shi a kasuwan sai ka siya ka ajiye wannan ba za a ce mishi haramun ba yace fala yadkhulu fil ihtikar Eh, a al'imatul baha'i misali sai ka sai abincin dabbobi sai ka ɓoye wannan ba za a damu ba babu komai na biyu an ya kuna muhtakar qad ishtara ta'am ya kasance siyayayi amma inda shine zai noma a gonan shi fa shi ma wannan malam ya mana bayani shi inda shine zai noma a gonan shi sai ya ɓoye wannan nashi ne ya ta ɓoyewa ya ce amma laukana kad jama'ahu min mazra'atihi fala yu'addu muhtakiran amma in shi ne ya je ya noma sai ya ɓoye kayan shi ba za a ce mai ihtikar ba babu komai a ciki sai na uku an ya tarattaba ala ihtikarihi idrarin bin nas ya zama in ya ɓoye abincin mutane za su cutu wata tadyiqin alaihim ka ƙuntata ma mutane wannan kai tsaye ya zama haramun me yasa suka haramta ya al alhikmatu min tahrimil ihtikar hikima wurin haramtawa shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi eh, imanin ɗayan ku baya cika har sai ya soma ɗan uwan shi abin da yake soma kanshi sannan na biyu saboda cutarwa musulunci kuma ya hana cutarwa na uku kuma zaka sanya gaba za a dinga kyamatanka za a dinga jin haushinka tsakanin musulmai tun daga shi ka ɓoye abincin da za a yi amfani da shi ana buƙatan shi kuma ka ƙara kuɗi to sai aje abinci shi kuma saboda dan nan gaba ne al'iddi iddikhar shi kuma aje abincin in akwai shi dan nan gaba babu laifi ya ce kamar lokacin da ake tunani za a shiga wani matsala ko kuma lokacin yaƙi ko makamantansu to irin wannan ba za a kira shi ihtikar ba za a kira shi al shi ne an aje abincin ko nan gaba ilan a hana mutane fita ila ai kaza ai kaza ai kaza yace wannan huwa jaiz la ba'sa bihi wannan amma ya halatta babu haramun bane ma abujubu tawakkul ala Allah ta'ala fi jami'il ahwal duk da an dogara ga Allah maɗaukakin sarki a cikin dukkan hali amma ana so mutane su dinga yin tanaji su dinga yin tanaji wannan musulunci bai hana ba a dinga yin tanaji duk da cewa an dogara ga Allah maɗaukakin sarki akan kowane hali amma ya zanto a dinga yin tanaji ba a ce kar tanaji ba amma kar a ɓoye shi don mutane su cutu don mutane su shiga cikin wahala wallahu ta'ala a'lam ina ga wannan shi kenan sai zan ba malam ya ɗan ƙara mana tunatar da mu akan abin da muka faɗa bi iznillah kafin sauran mintunan su cika babu abin da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 muna gode wa allah maɗaukakin sarki da ya ba mu dama muka gabatar da iya abun da ya samu wanda tare da gudunmawar malam shi ya yi wannan gaba ɗaya ni dai ya kira ni ne ya ce in zo in taya shi saboda haka yanzu ina ganin duk wasu bayanai da ya kamata a ce an faɗa malam ya riga ya faɗi ba wani abun da ya rage sai dai mu ce mun gode wa allah allah ya ƙara kama kowa da kowa da alkhairi sannan kofa a buɗe take in ji malam ko ba yau ba idan akwai tambayoyi za a iya kawowa ko a cikin wani darasin za a samu dama a zauna a amsa wa'annan tambayoyi insha Allah Allah subhanahu wata'ala ya sa mu yi amfani da abun da muka ji din wanda ya zama zai ba mu canji akan harkokinmu to sai a canja din saboda dama amfanin jinsa din aiki da shi idan mutum ya ji kuma akwai abun da ya shafi wani abu wanda dama yana yi a harkokinsa to shi kenan abun da ake bukata nan take sai ya ɗau mataki ɗin kamar yadda yake shine sharuɗa na tuba ɗin domin dama sharaɗin tuba bayan an yi nadama idan ka ji abun da kake yi a harkokin rayuwarka sannan sai ka ji cewa a sai dama kana yi babu kyau sai ka zo ka ji yau to farkon abun za ka fara yi sai ka yi nadama me yasa dama kake aikatawa bayan ka yi nadama sai kuma mutum ya yi niyya cewa ba zai sake aikatawa ba bayan wannan kuma sai babban wanda ya fi wahala shine kokari a bari din ba tuba kuma a ci gaba da yin wannan din ba dama ma abun da ya sa ma gaba ɗaya sentan ta shirya nan darusa saboda mu'amaloli ne wanda ana yin su ba dare ba rana amma kuma sai aka ga maluma ba su karkato zuwa ga nan darussa ba kowa in zai wazi kawai an fi akan wasu abubuwa daban amma mu'amaloli da ake yi irin nan darussa da senta ta ɗauko din to sai ya zama ba a yin wa'azuzzuka a kansu ba a yin darussa a kansu sai ya zama an watsar da su sai ya zama gaba ɗaya ba kowa yake ma kula da su ba sai ya zama harkokinmu sun zama cewa yanzu kawai da zarar an zo sai muka mai da addininmu ya zama kawai kamar masallaci ne kawai a zo a haɗu a yi sallah shi kenan nan ne kawai aikin musulunci amma idan ka samu mutu yana harkarsa ko ofis nashi shi ce masa ya bari to sai ya ga kamar ka takura shi ne ca zai yi kawai ka bar ni in nemi abinci na mala idan wa'azi za ka yi je ka masallaci ana fadin haka tabbas sai a ce to ka bar ni nan wurin neman abinci na ne kaga bai san da cewa musulunci ya shiga kowane bangare ba idan ka same shi yana harka ta harkarsa ta noma ko harkar kasuwanci ko harkarsa ta kiwo ko ta sana'a da makamantansu ga baki daya sai aka kwashe waɗannan abubuwan duka sai aka mai da su kawai harkoki ne na rayuwa yau da gobe ba sai an tsaya an yi gyara a kai ba kowa da kowa malamai ma gaba ɗaya suka karkata hankulansu gaba ɗaya suka bar wa'annan abubuwan ɗin to shi yasa ita wannan senta mai albarka sai ta yi zurfin tunani ta lura da cewa tun da haka ne me zai hana a shirya darussa da suka shafi wa'annan mu'amaloli wanda dukkansu manya-manyan mu'amaloli ne wa'anda muke yin su yau da gobe yau da gobe gaba ɗaya a sai kenan musulunci ba wai kawai a haɗu a yi sallah ko a ji a yi karatun alkur'ani ko kawai in wata ramadana ya zo kenan a dinga yin azumi ana ta hajjuri da makamantansu ba wannan ne kawai musulunci ba musulunci ya shiga dukkan wa'annan abubuwa kamar yadda muka ji tun a darasi na farko wanda ya mana magana a kan kasuwanci mun ji kasuwancin da ya halatta da wanda bai halatta ba mun ji yadda ake gudanar da duk wani irin kasuwanci wanda yake ya dace da wanda bai dace ba kaga ana bukatan kenan ya zama kasuwancin ya zama irin na musulunci idan daman kana yi wanda baya kama da wanda malam ya yi bayani a kai to shi kenan abin da ake bukata a wurinka sai ka ajiye wancan din ka juya rayuwarka ta zama tana nan a kasuwancin kama akwai musulunci a harkar ka ta mu'amala yau da gobe akwai musulunci wannan shine babban abun da sentan nan ta hango shi yasa ta ce a na biyu sai suka zo suka mana magana akan bashi ina ji shine addin ko eh. suka mana shi akan bashi to su ma sai aka ya zama ard wato rance da bashi sai suka bambanta mana su kaga idan dama mu'amala mutum yana yin mu'amalarsa kawai baya wa wa'annan baya damuwa da su shikenan ya ɗauka kawai ya zo ya nemi abinci abincin rayuwarsa kawai ya rayu ko ta wace irin hanya amma in lokacin sallah yayi shine a sahun farko zai zo yayi sallah ko yaushe yana nan zai zo to wannan akwai matsala saboda haka ana so musulunci ya shiga wannan harkar ita ma harkar bashi da rance din duka shi ma a ga ana yin sa irin wanda musulunci ya koya mana kamar yadda hadisai suka mana bayani da ayoyin da suka gabata sai na uku wanda suka zo suka yi magana su ma akan jari kaga su ma jari din an dauka kawai harka ce ta rayuwa babu ayoyi babu hadisai babu bayanan malamai akai wanda duka kuma akwai saboda haka dole ne ya zama idan har an zo an yi magana din to ya shiga kunnuwan mu ko mu yi amfani da shi a kowane lokaci a dukkan harkokinmu na yau da gobe ya zama muna nuna musulunci wannan shine zai jawo waɗanda ba musulmi ba ma sai su shigo cikinmu sai su yi sha'awa sai su shiga addinin musulunci din amma da zarar komai za ku yi tare da su dukkan wata harka za ku yi tare da su kawai abin da bambancin ku da shi kawai shine in an kira sallah kai za ka yi alwala ka tafi ka je kai sallah amma a harkokinka na yau da gobe ba ka nuna akwai bambanci tsakaninka da shi duk abun da za ku yi kowane iri ne za ku yi mu'amala daidai to gaskiya akwai matsala saboda haka muke roƙon 'yan uwa musulmi a duk inda suke in dai wannan saƙon ya iso su to gaskiya a fara canji wannan shine zai tabbatar da cewa lallai wannan sentan ita ma aikin tanɗin ya shiga ko ta ina kaga kenan ta yi aikin da dama ana bacci a kai an manta da shi amma yanzu ya shigo saboda haka sun dawo da shi sun farkar da mutane a kansa wanda insha Allahu ana tunani idan an gama wannan din akwai wasu darussa da za a sake kawowa wa'inda su din an manta da su amma sai an zo yin su za a san da cewa lallai santan nan ta yi zurfin tunani ta tuno da waɗannan abubuwan din saboda haka muna roƙon yan uwa da Allah a ƙara dage zantse a ƙara lura a ƙara kura da harkokin yaruwa sosai amma idan mun zauna kawai mun ce sai sallah shine kawai wallahi to mun ji kunya gaskiya insha Allahu Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a Allah ya sa abin da muka ji kuma mu yi amfani da shi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka barin ba malam ko akwai abin da zai rufe mana da shi insha Allah to Allah ya saka ba malam da alkhairi sai abin da zan ƙara janyo hankalin mu akai shine yanda mu al'ummar musulmi za mu dinga haduwa muna neman makanmu mafita akan abin da muke gani haramun ne to ya zami mu canza shi mai addininmu ya ce a kai shine har yanzu muna da matsala akan irin wannan abin ya za a yi mu'amalan in abin nan mun gane cewa haramun ne to shi mai musulunci ya ce ya za a yi ya za mu bar wancan mu dawo kan na musulunci da ya tsara shine har yanzu muke da ɗan tawaya a wannan bangaren al'ummar musulmi kuma ko ina in ka je za ka samu haka ne sai ga wanda suke tattaruwa su dan yi kokarin 'yan kaɗan ne mu kuma sauran ba ma goya musu baya ba ma goya musu baya shi yasa sai kaga an fara abu kaman da gaske sai ya zo ya rushe al'umman musulmi suna fara abu fu sai kaga wannan ya janye an ba shi haushi shaidan ya shigo dama shi shaidan kullun yana wurin aikin alkhairi ne shaidan ba zai je gidan giya ba fa ba zai je gidan caca ba dama ya gama da su kwata kwata inda aka ce za a yi aikin alkhairi nan yake zuwa kullun yana nan a masallaci yana nan yana nan a duk inda ake aikin alkhairi nan shaidan yake so me yasa dan ya tarwatsa abun wancan a bashi haushi ya ce shi ya tafi wancan ai kaza wancan ai kaza to shi abin da shaidan yake so kenan shi yasa ya kamata mu dawo da hankalinmu mu dinga neman makanmu mafita shi musulunci ba kauyen addini ba ne yanzu misali waye zai ce har malamai sun yi rubutu akan atm card da muke amfani da shi sai ka bincika zaka gani ashe malamai sun yi rubutu manya manyan malamai sun zauna sun yi rubutu a kai eh, shi mashin din an yi rubutu gashi mun ji transfer wannan da kake yi malamai sun yi rubutu a kai wannan ya nuna mana shi musulunci koyaushe yana lura da alfikihul waqi abubuwan da suke faruwa a tsakanin mutane ya za a yi bashi mafita ya za a yi bashi matsayi a cikin addinin musulunci musulunci yana da wannan shi yasa aka bude mana kofan kiyasi kamar yadda malam ya lissafo mana ahkamul al-muttafaq alaiha na shari'a qur'ani hadisi ijma'i da kuma kiyasi shine wanda almuttafaqu alaiha guda hudun nan aka bude mana kofan kiyasi wannan abin yayi kama da na addinin musulunci to me addinin musulunci ya bashi hukunci to Allah madaukakin sarki ya sa mu dace insha Allah ina ga masu maudu'i na gaba shine magana akan aro ina ga in ban manta ba insha Allah su ne za su zo su gabatar mana ya ake aro a cikin addinin musulunci shi kuma me hukuncin shi me sharadin shi